luka Sura ta goma sha biyar. To, sai duk masu karɓan haraji da masu zunubi suka yi ta matsowa wurinsa su saurare shi. Sai farisiyawa da malaman altaura suka riƙa gunaguni suna cewa. Haba, wannan mutum yana karɓar masu zunubi har ma tare suke cin abinci. Sai ba su wannan misali ya ce. In waninku yana da tumaki ɗari, ɗayarsu taɓa ce, to ba sai ya bar tasa'in da tara nan a makiyaya ya bi sawun wadda ta ɓata har ya same ta ba, in kuwa ya same ta sai ya sabo ta a kafaɗa yana farin ciki, in ya dawo gida sai ya tara abokansa da makwabta ya ce musu, ku taya ni farin ciki, don na samo tunkiyata da taɓata. Ina dai gaya muku, haka kuma za a yi farin ciki a sama a kan mai zunubi guda da ya tuba. fiye da a kan adalai tasa'in da tara waɗanda ba su bukatar tuba. Ko kowace mace ce, in tana da kuɗi azurfa guda goma, in ta yarda ɗaya, ba sai ta kunna fitilla, ta share gidan, ta yi ta nacin nemansa har ta same shi ba. In kuwa ta same shi, sai ta tara ƙawayenta da maƙwabta mata ta ce musu, ku taya ni farin ciki. don na sami kuɗin nan da na yar. Haka nake gaya muku, abin farin ciki ne ga mala'ikun Allah in mai zunubi guda ya tuba. Ya kuma ce, An yi wani mutum mai ‘ya'ya biyu maza, sai ƙaramin ya ce wa mahaifinsa, Baba, ba ni rabona na gado, sai mahaifin ya raba musu dukiyarsa. Bayan ‘yan kwanaki kaɗan, sai ƙaramin ya tattara duk mallakarsa. ya kama hanya zuwa ƙasa mai nisa, a can ya fallasar da kayansa a wajen masha'a, da ya ɓada komai kakat a kai babbar yunwa ƙasar, sai ya shiga fatara. Ya je ya rabu da wani ɗan ƙasar, shi ko ya tura shi makiyayar kiwon alade, har ma ya so ya cika cikinsa da kwasfar da aladu suke ci, amma ba wanda ya bashi wani abu. amma da ya tara hankalinsa sai ya ce, Kai tona, nawa ne daga cikin barorin mahaifina da suke da abinci da yake kamar ƙasa a gare su, gani a nan kuwa yunwa tana kisa na, zan tashi in tafi gun mahaifina in ce masa, Baba, na yi wa mai sama zunubi, na kuma saɓa maka, ban ma cancanci a ƙara kirana ɗanka ba. ka mai da ni kamar ɗaya daga cikin barorinka sai ya tashi ya taho wurin mahaifinsa amma tun yana daga nesa sai mahaifinsa ya hango shi tausayi ya kama shi ya yi gudu ya rungume shi ya yi ta sumbatarsa sai kuma ɗan ya ce masa baba na yi wa mai sama zunubi na kuma saba maka ban ma cancanci a ƙara kira na ɗanka ba amma mahaifin ya ce wa bayinsa maza ku kawo riga mafi kyau ku sa masa ku sa masa zobe da takalma a kuma kawo kiwataccen ɗan mariƙin nan a yanka mu ci mu yi murna don ɗan nan nawa da ya mutu ne amma a yanzu ya komo da ya ɓata amma a yanzu an same shi sai suka yi ta farin ciki a sa'an nan kuwa babban ɗansa yana gona yana dawowa ya yi kusa da gida kenan sai ya ji ana kaɗe-kaɗe da rairaye sai ya kira wani baran gidan ya tambayi dalilin wannan abu shi ko ya ce masa ai ɗan uwanka ne ya dawo tsohonku ya yanka kiwataccen ɗan marikin nan saboda ya sadu da shi lafiya kalau. amma wani ya yi fushi ya ƙi shiga mahaifinsa kuwa ya fito ya yi tararrashinsa amma ya amsa wa mahaifinsa ya ce dubi yawan shekarun nan da na bauta maka ban taɓa ta da umarninka ba duk da haka baka taɓa bani ko ɗan taure ba da za mu yi shagali tare da abokaina amma da ɗan nan naka ya zo wanda ya fallasar da dukiyarka a kan karuwai gashi ka masu kiwataccen ɗan marikin nan sai mahaifin ya ce masa ya ɗana ai kullum kana tare da ni duk abin da yake nawa naka ne ai kuwa daidai ne a yi ta murna da farin ciki don ɗan uwan nan naka da ya mutu a yanzu ya komo da ya ɓata amma an same shi